تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم ي... الذي خلق السم... الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود قوديا سنتبت جاء الله سبحانه وتعالى مدوك تنسرتي مهبي تمو وان دي رايا مزوع وان ينمتي من البركة ينمتي لها ɗaya ga watan shida hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina da da shekara 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da markazin salafiya wacce take lamba 46 titin madarar wada zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam al-allama abubakar muhammad ibn al al-ajurri rahimahullah a cikin wannan littafi ba mu gushe ba malam yana ƙoƙarin ruko da hannayenmu da zukatanmu domin ya tsora mu akan tafarki na gaskiya wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ko wanda yake neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko wanda yake neman yardar Allah ko wanda yake so ya tasirantu da iliminsa tasirantuwa na alkhairi ya kamata ya cancanta ya siffanta da waɗannan ɗabi'u littafin da abin da ya kunsa ni mai magana da kowa daga cikin masu saurare kowa yana buƙatar faɗakarwa a kai ko dai ya kasance dama muna kan wannan tafarkin ko mun siffanta da waɗannan ɗabi'u sai mu ƙara ruko da su kyakkyawar ruko ko kuma ya kasance ba haka ba sai ya zama gyara kayanka kuma ba zai taɓa zama sauke mu raba ba kamar yadda malam bahaushe yake cewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haskaka kabarin malam ya saka masa da alkhairi akan wannan talifi da wannan rubutu da yayi Allah muke roƙo ya ɗaukaka darajarsa gobe kiyama ya sanya wannan littafi da alkhairi da ya wanzar a bayan ƙasa ya zama ƙarin haske da ɗaukaka da martaba gare shi ranar tashin kiyama mu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya azurta mu da yin aiki da abin da muke karantawa don neman yardarsa shi kaɗai Allah muna roƙonka ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau wannan shine majalisin mu na hamsin da hudu a kafin mu ci gaba akwai rashi da aka yi wanda ya kamata mu isar da ta'aziyyar wannan majalisi zuwa ga 'yan uwa da iyalai da dangin da ta salisu yahya hod uh, na arabic department a uh, fce zaria wanda ajali ya zo masa jiya bayan doguwar jinya da yi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara ya haskaka makoncinsa ya azurta shi da samun ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallam mu kuma allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe jama'a irin waɗannan rashe-rashe da ake yi karatu ne na musamman wanda ba a cikin littafi ake ganin karatun ba wannan karatu ne wanda in mutum bai fahimce shi ba to ba zai taɓa fahimtar wani karatu ba har bar duniya kana tare da mutum ka san shi shekara biyar goma sha biyar ashirin talatin misali da suka wuce wani tare kuka taso wani hassan ɗinka ne kai ne usainansa wata matarka ce wani mijinki ne wani ɗanka ne kuna tare wani daga cikin waɗannan waɗanda suka rasu kai ka san in kai ne kake ba da matsayi a wajen Allah ka san ya fi ka saboda wasu siffofi da ka san ya siffanta da su to amma me yasa aka ɗauke shi aka barka aka dauke shi aka barka kai kuma kai ma a ma'aunin ka san ya fi ka inna ma hiya al'ajal walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha da anan aka tsaya to da da sauki amma wallahu kabirun bima ta'malun Eh, duk abin da aka aikata sai an bankaɗo shi sai an bayyana shi yau matubula sara'ir shi yasa yake da matukar muhimmanci kowa daga cikinmu ya taimaki kanka ya tausaya ma kanka ka rage shagaltuwa da wasu abubuwan da ba su da amfani a rayuwarka ka rage shagaltuwa da wane da wance da sun je sun dawo su je kar su dawo ma su suka sani kai ne ka ji da kanka ka fifita abin da yake alkhairi ga rayuwar gobe gare ka akan rayuwar yau ka tsaya ka zurfafa tunani da hangen nesa wannan tafiyar da kake yi ina kake fuskanta ina ka baro ina za ka je yanzu daga sanda kai hankali ka mallaki tunani zuwa yau in kai da kanka za ka yi ma kanka hisabi a ina za ka aje kanka awa ashirin da kaya ya kake karewa a majalisa da tattauna a kan kaza da wani siyasa ne to shi kenan littafin kenan kundin kiyamar kenan za ka ga labarin duk waɗannan labaran a lokacin da kake burin dama tasbihi ne guda ɗaya zai wakilci maganganun da kai na shekara ɗaya wannan tattaunawar ko da fa duk abin da ka faɗa gaskiya ne ko da duk abin da ka faɗa daidai ne to amma da ba a kan lana ba ne zai zama nadama gobe kiyama amma wanda Allah ya taimake shi ya cika littafinsa da ayyukan alkhairi gobe kiyama a buɗe wannan fejin tasbihi ne istighfari ne salatin annabi ne sallah karatun qur'ani zumunci mai kyauta alkhairi duka da neman yardar Allah cikan zuciyarsa da ganin jalala da kudura da kamala da izza da buwaya ta Allah yana da an ambaci Allah subhanahu wata'ala akwai wata kasharira da motsuwar zuci da yake samu saboda zuciyar ta cika da tsoron Allah rayuwarka ta zama wannan eh, wannan shine abin da ka siffanta da shi littafin ka kuma aka dinga taskanta waɗannan ayyukan alkhairi to me wannan shine zai ce ha'u muqrabu kitabiya inni wanantu anni mulakin kitabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية in wannan matsayin shine ake cewa wa fi zalika falyatanafasu mutanafisu a wannan ne ake competition ba competition akan mota akan gida akan mata duk wannan wasu abubuwa ne waɗanda anan ka haɗu da su kuma anan nan za ka bar su mai wannan matsayin shine Allah yake faɗa a kan shi wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin khudr wa istabar wa hullu asawira min fidda وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورا أيكم لو kuna yi أي duniya ga sakamakon kun gani yanzu amma wanda ya cika littafinsa da gulmarwa ne tattauna a kan wane ƙaryayyaki shafa labari suni ne dare dubu da ɗaya tattauna a kan kaza musu mara amfani awa 24 ba a karanta qur'ani ba babu salatin annabi babu tasbihi babu kaza to shi ne in gobe kiyama ta tashi ne zai gani a littafinsa duk waɗannan abubuwan haka za a tattaro su a nan natso su a cuso su a cikin littafi daga yin arba da littafin da abin da ya kunsa zai shiga cikin nadama duk wani abokin kusanci da zumunci wanda bai taimake shi wajen bin Allah ba sai ya yi nadama cewa me yasa ya riƙi wane a matsayin abokin zumunci da kusanci abokin tarayya laifin lam attakhid fulanan khalila sai wani da muke majalisar nan ana ta gaddama bata mun lokaci yake Shi ne kuma zai ga abin da littafin ya kunsa ya bakin ciki ya ce ya laita ne lam uta kitabiya wa lam ajri ma hisabiya ya laita kana kanat alqadiya dama da ya mutu zai ce dama ba a tashe shi ba amma ina akwai hisabi akwai kididdiga akwai tirke kowa da tambaya akan rayuwa wannan bita ba'ali ne wani yanki ne kaɗan ba komai bane na abin da zai faru gobe kiyama amma ana ɗan ƙarrabo shi ana ɗan kusanto da shi ne ga mu da zukatan mu domin mu kiyaye mu fahimta domin kowa ya taimaki kanshi abin da zai baka tausayi ya tayar maka da hankali shi ne kullum idan ka je kwanciya ka kaddara yanzu in ka kwanta ba za ka tashi ba ya za ka haɗu da allah misali da kullum muna tunanin in ka kaza ba daidai ba ai za ka samu damar da za ka gyara to damar yaushe bayan damar baka ganta ba kuma ba lallai ta zo ba shi yasa yake da matukar muhimmanci ta jige da tauba kullum ka rika jaddada tuba kana ƙara komawa ga Allah kana waiwayan meye na yi jiya da shekaran jiya waɗanda ba su da kyau mutum ya gyara wannan shine taimakon kai da kai shine aikin jin kai da za ka yi makanka amma duk wani abu ba wannan ba to nadama ce za ta zama mutum kuma duk wani karatu da ka sani a duniya da duk wani matsayi da duk wata dukiya da duk wasu 'ya'ya da duk wasu kayan alfarma da duk wasu kayan alatu duka su dirar da kai zuwa wannan matsayin shine sun yi amfani amma wallahi duk wata falala da ɗaukaka da martaba da ilimi mulki duniya ‘ya'ya tsama a hannu in dai ba su kai ka zuwa ga gobe kiyama a yi maka sam a ce ka wuce aljanna ba dukkan su shirme ne da tarkace duk ba su da amfani da sun tsaya ba su da amfani ne da ya fi sauki amma sai sun juye sun zama nadama za ka ji ma dama baka wallake su ba ka same su ba ya ishe ka ka fahimci girman abin da yake jiran mutum na alkhairi idan dan aljanna ne duk wata wahala duk wani talauci duk wani bakin ciki duk wani kunci da dan aljanna ya taba samun kanshi a duniya gobe kiyama idan aka masa nutso so daya na shakon daya aka ciro shi a aljanna a kalle shi a ce yabna adam kai dan adam hal marra bika bu'sun qat hal ra'aita sharran qab shin ka taba sanin wahala ka taba jin kunci sai me kuma kunci me wahala an yi dilitin wannan pejin bai ma san su ba yanzu waye wannan wanda ya fi shan wahala ya fi bakin ciki da talauci a duniya shine wannan kaga kai ma baka san shi ba ko ka san shi san shi ba haka a zo da mutumin da ya fi kowa fantamawa ya fi kowa jin daɗi a duniya tun da aka yi annabi adamu har ƙarshen duniya ba wanda ya kai shi morewa amma ɗan wuta ne shi kuma idan aka yi masa idan gumisa gamsa aka shigar da shi tsome sosai ɗaya ɗaya aka ciro shi yabna adam hal marra bika na'imun qad hal ra'aita khairan qad ka taɓa jin ni'ima ka taɓa ɗanɗana daɗi a rayuwarka sai ce ya Allah mai ne daɗi mai ce ce ni'ima bai san su ba sakon ɗaya ba fa awa ɗaya ba ba fa awa ashirin da hudu ba kuma awa ashirin da hudu ɗin ita ce shekara dubu ta alfi sanatin min mata hudu to a kan meye meye da zafi meye da kima a rayuwar nan da ya kai wani a azabtar da shi azabar minti ɗaya azabar minti ɗaya duk duniya ba abin da ya kai daɗin da kimar shi ta kai a ce ka yadda a azabtar da kai azabar minti ɗaya, amma ka same shi wallahi babu mun fahimta aljanna ko in kana maganar ta a ce maka inda dan aljanna zai aje sandarsa a aljanna wajen ya fi duniya da abin da ke cikinta har yanzu kuma kana neman bayani to duk abin da zaka nema ya shagaltar da kai ai ba za ka taɓa samun duniyar gaba ɗaya ba to inda ake aje sandar ɗan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta in aka ce duniya da abin da ke cikinta har kai tunanin ta yanzu tun daga farko har ƙarshe to a kan ne sai a ce kuma aljannan nan da kake ji za ka same ta in ka karanta aya goma na qur'ani ayoyin goma na qur'ani ta fahimce su hadisan maza Allah sallallahu alaihi aiki da su raka'a biyu kai kawai ta fi duniya da abin da ke ci abin da ake nema khushu'i da na komawa ga Allah connection alaƙa. tsakanin zuciyar bawa da mahalicci ta manta da kowa fasiru ilallah Allah anan ne za ka samu natsuwa anan ne za ka samu farin ciki farin ciki anan ne ka samu eh, daɗin rayuwa wannan shi ne karatun karatu ma'ana duk wani karatu yana biya maka wannan karatun Allah muke roƙo ya azurta mu da fahimtar wannan karatun ya datar da mu zuwa ga aikata abin da yake so ya da shi ya kare mu daga bin tafarkin shaidan ya azurta mu da bin tafarkin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya azurta mu da samun cetonsa da shan ruwan alkawfara daga hannayensa masu daraja Allahumma amin قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك ابن الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يدل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قال أحمد يعني-, يعني يعرف حقه قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن, ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركني زمان ولا أدرك لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس رضي الله تعالى عنه لأخذت منه علما قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال قال في قوله تعالى في قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال يعني الفقهاء والعلماء قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله ba mu gushe ba a majalisin da ya gabata muna tattauna akan wannan babi mai matukar muhimmanci wanda malam ya kulla wanda yake da alaƙa da siffofin da ya kamata mai tankwashe ƙafa a gaban malami ya ɗauki karatu ya kamata ya siffanta da su a gabar da ta gabatu yi wannan waɗannan asar inda malam ya ambata idan muka lura za mu ga cewa malam ya ambaci abubuwa kamar haka abu na farko shine ka rika jin kunyar malaminka ko da akwai wasu abubuwan da shi bai jin nauyin ambatansu kai ka zama mai jin nauyin mala abu na biyu ka san haƙƙin malaminka a kanka ko da shi ya yi sakaci a kan haƙƙinka kai ka karkata ƙwaryarka domin a fahimci alkhairin da yake ciki abu na gaba shine malam ya ambaci cewa idan ka siffanta da kyautatawa da aikin alkhairi don Allah to Allah yana tausasa zukatan bayansa waɗanda suke tare da kai su ma sai su rinsunar da zukatan su gare ka sai ya zama wannan akwai tunatarwa ga haƙƙin da ya ratayu a kan su naka ya ce musamman ma'abota ƙwar'ani ahlu tayaqqubin ne da tafaddun da adab masu saurin hararo da tsinkayo abin da ya kamata su tsinkaya ne sannan kuma masu ladabi ne masu sanin daraja da mutuncin mutane sannan saninsu da ƙwar'ani yana tilasta musu su sauke nauyin da allah ya ɗora musu na haƙƙin mutane sannan malam ya ce ko da kuwa malaminka ya yi sakaci kan wasu daga cin haƙƙoƙinka to kai ka san haƙƙin malaminka saboda me saboda sanin umarnin Allah subhanahu wata'ala da ya umarce ka da kai ma ka biyayya sannan kuma eh, haka manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya umarce waɗannan bayanan duka suna da asali a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyi mabambanta amma ayoyin da suka fi bayyana ladabin ɗalibi da malami ko ladabin eh, ɗaukan karatu eh, a dunkula a waje ɗaya babu kamar ayoyin kistar musa salam da eh, alhabar wa qala musa لفتاه abrahu hatta abluga أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غناءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى هزوا كرشا waɗannan ayoyin in lokaci kake da shi kake so kai nutso sosai ka fitar da fa'idojin da suke da alaka da ilimi a waɗannan ayin za ka samu fa'idoji da biyar ko fiye da haka amma dai daga cikin abubuwan da suke ɓangarorin da suke da alaƙa da maudu'in mu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a bisa harshen Musa da ya ce da malaminsa Khadir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda kun ga anan an ambaci girmamawa da almulaqafa lafziya ma'ana tausasa harshe wajen yadda za ka yi ma malaminka magana hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma rushda bai tsaya akan roƙo kawai malam ina so in bi ka ba a'a ko za a taimake ni ko za a bani dama hal attabi'uk ala an tu'allimani ka sanar da ni kaga ya nuna cewa ya yarda cewa bai sani ba ashe daga tilla dubba da ya kamata ka siffanta da su lokacin da ka tankwashe kafa a gaban malamin ka ka yadda baka sani ba ka nuna mai baka sani ba sai in shi ya nemi bayani hal attabi'uka ala an tu'allimani law ta'allamtu lama ji'tuk lakin lam ban sani ba kuma akwai wani ilimin da kake da shi wanda ban sani ba shi yasa nazo ala an tu'allimani mimma ullimta a nan sai aka mai da ilimin gawane ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda me dama a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma ashe ilimin naka ilimin nawa in ina da shi ilimin nasu duka Allah ne ya ilmantar da mu ba wata basira ce, ba wata kwanya bace Allah ne ya subhanahu wa ta'ala ya baka sau da haka babu dalilin daga kafaɗa babu duk wannan in Allah ya so sai a zara soket din karatu nan ya zama ba karatun zai yi socket ne sai a cire komi sai mutum ya manta sai a ga kuma da ne mutum zai abin nan wannan kowane irin karatu ne ko mimma ulimta rushda sai Musa alaihi salam yi tazkiya ya tsarkake ya siffanta ilimin khabir cewa ilimi ne mai amfani ma'ana mimma ulimta rusda ilimin da yake shiryarwa fa'ida a nan ita ce ashe duk ilimin da ba zai maka tasiri a maganarka ba zai maka tasiri a kwakwalwarka ba ba zai maka tasiri a tunaninka ba ba zai yi maka tasiri a mu'amalarka ba da zamantakewarka wannan ilimin bai da amfani shine rusda yurshiduk ila alladhi huwa khair في أخلاقك وأفعالك وعباداتك ونسكك وتعاملك وكلامك وهلم جر هل زواجك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أنا sai aka nuna ladabin مالا شوفوا malami كما da ya kamata Shi shine ya nuna ma ɗalibi cewa eh wannan tafiyar tafiyar ilimi tafiya ce da take buƙatar shiri tana buƙatar gwarzo ne tana buƙatar jarumi ba abin nan 'ya'yan itace ne da ake tsinko su a kwance ba ba a samun su a kwance sai ta tashi shi yasa malamai suke cewa wannan maganar ta annabi wannan maganar ta habir ba wai ya yi ta ba ne domin ya sanyaya gwiwoyin musa ya ce ya fasa ba a'a ka yi ɗamara ka yi shiri din tafiyar mai tsawo ce shi yasa ya ce wa kai tasbiru alama ma lam tuhit bihi kubra kamar yana cewa afa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra shin ka iya haƙuri kai jajirce ka zama jarumi kai haƙuri akan abubuwan da ma baka gama sanin su ba sai ce ta ne, satajiduni insha Allah sabira kaga wannan sai ka samu ladabi ashe a babin ɗaukan karatu harkar ilimi sai ka yi ɗamarar haƙuri domin a ka na neman ilimi kila ka haɗu da wanda zai kausata maka magana Tun in ka da haƙuri ka bari shi kenan ka cutu waye asara kai da ka bari kila ka haɗu da rashi to shi kenan in babu sai ka bari kila ka haɗu da wulaƙancin wani kila ruwa ya jika ta kila sanyi ya abin nan ya shiga jikinka duka akwai wannan to duka da ranar da da zarar wannan abin ya faru wata rana shi kenan sai ka bar ilimi a a dole kana buƙatar kyakkyawar ɗamara wacce ba za ka kwance ta ba har sai ka ilmantu to shi kuma ilimi kana ƙara ilmantuwa ne kana buƙatar kana ƙara fahimtar buƙatar ka zuwa gare shi musa alaihi salam ya ce in insha Allah sabiran wala a'si laka amra fa'ida ta gaba ga ɗaliban ilimi ashe malamin ka ba a masa ba a saba ma umarninsa biyayya ake masa in dai akan abin da yake daidai ne wala a'si laka amra sai ce qala fa in ittaba'tani فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى karka tambaye ni wani abu wannan kuma fa'ida ce wacce take da alaƙa da malamai ashe ba laifi ba ne idan ka je ɗaukan karatu a wajen malami ya sa maka sharaɗi tun daga shi sadir ya ma gicciya ma musa sharaɗi in ka yadda amma sharaɗin kar ya zama ƙasin mana mai tsanani da takurawa da cutarwa ko da ko malami ya ce to za ka rika karatu a wajena amma za ka yi mun wanke-wanke za ka yi mun guga za ka yi mun kaza misali sharadi ne makbul saboda zai baka lokacinsa kai kuma kai masa wani abu هل أتبع ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني حتى أحدث لك منه ذكرى أنا أقي فائدة فائدة إتشير ashe ya halatta malami ya jinkirta ilmantar da ɗalibinsa wani ilimi saboda maslaha ba sharaɗi ba ne duk matsalar da aka zo kanta ashe sai an feɗe yanzu a'a za a iya jinkirta hatta uhdita laka min dhikra ka jira sai wani lokaci sanbalata suka fara tafiya a nan akwai fa'ida ashe idan mutum yana so iliminsa ya yi kauri ya yi faɗi ya yi zurfi to dole sai ya bar garinsu sai ya motsa al fi talab al-ilm me dalili ba ana nufin ba za ka taɓa zama malami in baka bar garinku ba ne a'a duk abinka akwai wani malami a wani garin da ya fi malamanku ko kuma yana da wani sanin da baka da shi to shi ma ka je wajensa kan balaka shi yasa ayan ma ayan farko ai eh, mai musa ya ce la abrahu hatta abluga majma al-bahrain aw amdiya hukba sai baba ta gani ko shigar soja badakare ko ma'ana an amdiya hukba shi kenan sai na kai karshe kawai na dinga tafiya ce fanɗalaka hatta idan rakiba fi قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا يما سكا شجا تيكو سكا شجا جرجروا كما يدى مكسن يدى أبن يفعل خبر يدو بيواني اللون جرجروا يقلل شيء wanda me ya hikimar haka saboda wa kana wara'ahum malikun ay wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin a larabci na ƙur'ani da larabcin yau da kullum akwai wasu kalmomin da in aka faɗe su ba yadda suke a zahiri take iya fahimta ba suna iya suna iya fa'idantar da abinda ko ko si ko ma awwalu ma ya da ila zihin misali da Allah ya ce wa kana wara'ahu kaga wara kullum ne baya to amma wa kana wara'ahum amamahum ake nufi a nan akwai wasu fa'idoji da yawa waɗanda suke da alaka da teku da wasu abubuwa ba shi ne karatun ba lafazin da misali irin wannan inna allaha la sahi an ya guri yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fama fawqaha ay fama fawqaha fil qillati was sibar eh? to fama fawqaha ba sama ake nufi ba fama fawqaha fama dunaha mun fahimta to khadir alaihi musa alaihi salam da ya ga abin da ya faru sai ya ce aka rafta hali tuhuriqa ahla yanzu kai an taimake mu an dan dora mu a jirgin ruwa kuma ka zo kana so ka nutsar da mutanen ciki gaba daya da wannan da haduwarsu da saurayin da khadir ya kashe da gyara katanga duka waɗannan abubuwan suna fa'idantar da mu wata fa'ida fa'idar ita ce daga ciki ashe so da yawa a rayuwar wani ko a maganar wani ko a aikin wani akwai abubuwan da muke bashi mummunar fassara da za mu tattauna da shi da ba za mu da kila canza tunani ashe yin ma mutane ne hukunci daga nesa ba karamin zalunci ba musamman akan abin da bai gama bayyana ba in magana ya yi kai tsaye maganar da la tahtamilu ma'anayin ba ta bukatar sharhi abin a bayyana ke wannan da ba, amma aiki ila za ka iya ganin mutum ya wani aiki a yanzu a zahiri kana ganin matsala ce amma da za ka tattauna da shi akwai wani uzuri to wannan babban karatu ne a rayuwa mu rika kyautata ma mutane zato mu rika kyakkyawar fassara akan ayyukan mutane sannan mu rika yankan tikitin hanzari ga mutane muna raba musu don Allah a ƙarshen kista ko a ƙarshen inda nake so mu tsaya a kai musa alaihi salam an ya masa sharafi cewa to yi tambaya ko nan fa'ida ce ta ilimi ashe ba ko da yaushe ne ake tambayan malami ba ko ba ko da yaushe ne ake tambayarsa ba akwai abin da za ka bari sai an dire sai kai tambaya to musa alaihi salam ya yi gaggawan ƙoƙarin neman bayani saboda tsabar sanin saboda tsabar san alkhairi da kuma yadda ta bayyana masa cewa waɗannan abubuwan ba haka bane ya za a ce haka har dai karshen al'amari ya ce to ka yi tambaya ta ɗaya ka yi tambaya ta biyu musa ya nemi huzuri ya nemi afuwa wannan karatu ne ga ɗalibi ashe duk sanda malamin ka ya fahimci ka ya kuskure ya bayyana mata ka karɓi kuskuren kuma ta ce insha Allah za a gyara ba za a sake ba musa alaihi salam sai ya sama kansa wani sharaɗi wanda shi khabir bai sa masa khabir ya ce karka tambaye ni ya tambaya ta ɗaya ya tambaya ta biyu to daga nan sai ya ce in sa'altuka an shay'in ba da hafala tu sahibni in na ƙara maka wata tambaya daga yanzu karka a yanke tafiyan nan ka sallame ni daga makarantar ka a'a إن سألتك عن شيء بعدها فاعذرني إن سألتك عن شيء بعدها فتحملني إن سألتك عن شيء بعدها فانصحني كأمن نسيها أمن أفوى فاعفو عني أما سيسي فلا تساحبني كاجسية ينكي مكان yanke makansa hukunci wannan ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ni ilayhi ba a ce ma Yusuf ya ya ya ko comparison tsakanin kurkuku da sharrin da ake abin nan amma sai ce rabbi sijnu ya Allah gara in tafi kurkuku akan wannan sai tafi kurkuku makamanciyar irin wannan ayar اللهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ما كما تسير اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه كشف يده ko ba haka ba amma za ka ce ya Allah in dai wannan gaskiya ne to ka saukar mana da balbalin bala'i ba daidai ba ne irin wannan a wannan babin akwai wani zai kai mu zuwa ga wani kuskure da wasu daga cikin yan uwa suke yi duk gaskiyarka duk daidai ɗinka akwai addu'ar da ba a yin ta misali ka ji mutum ya ce idan ba gaskiya yake ba kada Allah ya bashi aljanna wannan kuskure ne kuma wannan kalmar tana yawo a cikin mutane kuskure ne ba a irin wannan magana hare kar Allah ya mun abin da nake so wannan tana da yawa in ba gaskiya ba ne kar Allah ya mun a kan me ka san ko abin da kake so a wajen Allah ka san girman aljanna ai akwai wata muƙarana da kwatanta wadda haramun ne ma a hankalce ka kawai akan wata gaddama Allah kar ya baka aljanna kawai dinka to kar su yadda mana su mutu ba su yadda ba mun fahimta a kan ne ai akwai abin da ƙimarsa da martabarsa ba a taɓa kwatanta shi da wani abu kamar janabi da hurma da martabar maza su salami wajen nan ba a zuwa ba a kawo akuya ta kiwo kusa da wannan gonar shinge ne da duk wanda ya shiga to ya tono ma kansa balbalin bala'i ko ba haka ba ونحن على ذلك من الشاهدين darajar manzan Allah ta salama limarsa martabarsa wani waje ne da ba a zuwa ba a kwatanta ka ɗauko kawai wani shiriri ta ka ce kan ba a yi sabon manzan Allah ta ba aljanna ba a ba wani abin da za ka kwatanta kawai din ana gaddama ka ce ka za duk wannan ba daidai ba ne kuskure ne gaskiya mai girma yana da kama da maguzancin ƙuraishawa da suka ce in kana haza huwa al min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim kuma yayi daidai da shine har suke aibata ma juna tsakanin ƙuraishawa da wasu daga cikin eh, yahudawa su kuma yahudawa ne suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda suka ce sun ji sun gani za a shiga su shiga wuta amma dai ayyaman ma'duda to da su da waɗannan da suka ce fa amtsir alaina hijararsa min samai wanne ne ya fi wauta dukansu jirgi ɗaya ɗauko su Allah ya tare mu to a takaice Musa alaihi salam sai ya ce falatu sahibi in dai na ƙara magana na ƙara tambaya to karka ka sallame ni daga makarantarka suka ci gaba da tafiya sai aka shigo gari ya ga katanga kaza kaza eh, khabir ya taimaka aka tayar da katanga da sauransu musa sai ya ce laushi ta alaihi ajiyar a nan akwai wani karatu mai zurfi mai musa ya ce inda ta ga dama an irin wannan aikin ba a firi ake yin shi ba <laughs> wannan aikin ya kai a ya ka saboda mun shigo gari an ƙi ba mu ziyafa an ki karrama mu kai kuma za ka zama mai taushin zuciya da farar zuciya da za ka taimaki mutanen garin laushi ta latta wani wajen da take bayuwa zuwa ga wata matsalar da ake tattauna a kai to ba a kallon zuciyarka da tunaninka a kai abinda ya bayyana ake hukunci da su mun fahimta yanzu hadir ya ce ma musa karka tambaye ni ko karka kara tambaye me yake nufi ba lafazin su'al me yasa ko meye ba a'a kai shuru ka ladabtu kai haƙuri to duk wani tarin da musa ya yi sunan shi tambaya ko da a zahiri ba tambaya ba mun fahimta shi yasa lokacin da ake tattauna a kan wata matsala sai ka zo ka gicciyo da wata magana da gugar zana ce ga abin da ake magana a kai babu cewa ba haka nake nufi ba abin da ya fi kamata kai shiru amma in dai ka taho da sigar tana da alaƙa da topic inda ake yi to duk fasarar da aka baka kai ka ji mun fahimta saboda haka lafazin a zahiri shi ba tambaya yi ba in za a yi asafirullah zan ce za a yi in za a kalli abin a ƙura masa ido shi ta lattakasta alaihi ajara amma asalin maganar kuma kamar ya so ya ce ne lima lam tattakhid alaihi ajra me sa ba kai abin nan ba to shi ko Musa sai ya dan canza lafazi to sai tunda ka riga ka sa sharadi da kanka yace hadha siraqu baini wa baini sa'unabbi'uka bi tawili ma lam tastati alaihi sabra akwai karatu karatuttuka da yawa a nan yana da kyau yan uwa a koma a tadabbarin waɗannan ayoyin za a samu fa'idoji da yawa su waɗannan ɓangarorin duka malam su ne ya markaɗe su a waɗannan lafazza da ya ambata a cikin wannan bayi malam ya ce malaminmu abu shu'aib abdullahi bin al-hassan al-harrani ya ba mu labari daga malamin sa ahmad bin isa al-misri daga abdullahi bin wahab daga malik ibn zuhair wanda yake dan ƙasar yaman daga abu kabil abu ne shine huyay bin hani bin nasir al-misri yayi riwaya daga anas bin malik daga salim bin abdullah bin umar daga abu huraira haka nan daga ukbatu bin amir ga kuma ubada ibn samit ubada ibn samit ya ce ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yana cewa laysa min ummati bai da kima bai da martaba ba wani mai nauyi ba ne a cikin al'ummata wane mallam gilla jilla na duk wanda bai martabawa bai girmama na gaba da shi a shekaru a ilimi a matsayi wayar hama na kuma ya kasance bai da tausayi bai da jin kai ga wanda yake ƙasa da shi ƙasa a shekaru ƙasa kana mulki ba tausayin na ƙasa da kai to ka fita daga cikin wannan da'irar ta daraja da mutunci a cikin al'ummar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa ya arifa li'alimina wanda baya sanin haƙƙin malami qala ahmad ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu yace yani ya arif haqqahu sanin haƙƙin malami mun yi bayani akan wani malami ake nufi in za ku tuna a majalisin da ya gabata malam ya ce haddasa na firyabi daga malaminsa kutaiba ibn sa'id daga malaminsa eh, ibn lahiya abdullahi bin lahiya ko an jamil ga takwarana na samu al-aslami an sahal bin sa'ad as-sa'idi sahabin manzo Allah sallallahu ce wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la yudrikuni zamanun Allah karka kai ni wani zamani wani zamani wala udrikuhu kar zamanin ya riske ni ni ma kar in riske shi ah, wani zamani ne wannan shine zamanin da la yuttaba'u fihi al-alim zamanin da ba a biyayya ba a jawuwa zuwa ga tafarkin da malamai suke ɗora mutane a kai su ma wasu malamai mun yi bayani cewa magabata in suka ce alim ghaliban yuqliquna hadhihi al-kalima li'anna al-uqula tuqayyiduha suna sakin wannan kalmar ta alim saboda sun san kwakwalwa lafiyayyar kwakwalwa tana mata aini tana mata eh, tana fayyace me ake nufi aka ce malami malami na Allah malami wanda yake kan tafarkin sunna wanda ya yadda ƙur'ani da sunnar manzara sallama bisa fahimtar magabata su zama su ne maɓuɓɓugar fahimtarsa a kan wannan tafarkin yake ɗora fahimtarsa sannan yake fifita nassi a kan tunaninsa sannan baya rungumar duniya rungumar da za ta shagaltar da shi a kan abin da yake daidai wannan shi ne malami malamin da yake kokarin tabbaka abin da yake faɗa malamin da a cikin al'amarinsa wanda suka bayyana a cikin fatawoyinsa akwai taka tsantsan da ƙoƙarin kirgadan abin da yake da shi ake nufi wala ya fihi min alhalim zamanin da idan mutum ya zama mai hakuri sai a mai da shi wata taliya da za a rika jujjuya ta yadda aka ga dama ba a san cewa shi kuma yana hakuri ne dan Allah ma'ana kowa ya mai da shi wannan mutumin arzikin mai kawaici wani da tafi ana daukan damar da kawaicinsa sai a rika masa ba daidai ba to kaga ashe wannan zamanin irin wannan zamanin zamani ne wanda akwai shirri a cikinsa ya kamata idan mutum ya siffanta da haƙuri da kawaici sai a kiyaye shi kar a shiga gonarsa to amma a yanzu waƙi in mu da yake faruwa da yawa daga cikin mutane asalinsu masu haƙuri ne amma mutane ne suka mai da su marasa haƙuri saboda yanzu idan ka zama mai kawaici kaza sai kowa ya tsora kafarsa eh, a wuyanka misali kaga kusatan abin nan fusatarwa ce ta same shi bisa aikin mutane kulubuhum kulubul ajam zukatan su zukatan maguzawa ne waɗanda ba su san Allah ba to Allah karka kai ni zamanin waɗannan mutanen wa alsinatuhum alsinatul arab harsunan su kuma harsuna ne da suka cika da fasaha da iya zance shi ya sa munawi a cikin abin nan faidul qadir yake cewa ai ba'idatun min al-akhlaq su sun yi nisa da kyawawan ɗabi'u mamlu'atun min ar-riya'i wan nifaq zukatan an cika su da riya da munafunci su ne ake nufi wannan zamanin ne ko ba wannan zamanin da aka yi ka sani ka san zukatan mutane ko kana ba mu labarin zuciyar ka ne wa alsinatuhum alsinatul arab in aka ce wana lisanul arab mai ai fasih wanda yake da fasaha shi yasa shi ma nawi sai ya ce mutashaddiqun mutafassihun mutafayhiqun yatalawwanuna fil madahibi wa yurawwihun masu iya fesa kalmomi ne tasadduk mutafassihun wanda an eh, kalmominsu suna kai matuƙa wajen fasaha da fayyace zance sannan mutafassihun duk wani tudu da gangare da lungu na iya magana sun iya shiga su fito domin su nuna maka cewa na Allah ne mutanen kirki amma idan ka kalli rayuwarsu da kyau za ka ga zilliye-zilliye suke kamar yadda kura take yi ko kuma suna canza fata da canza launi ne kamar yadda abin nan wahaimiya take hawayniya ko amma hausar tala-tala ce akwai hawainiya da mahauniya duka da yana faɗa to a taƙaice waɗannan masu wannan siffar su ne al'adam al'adam a nan ba ana nufin kishiyar balarabe ba shi yasa wasu nusus wasu jumloni in kana cikin karo da su a cikin littattafan magabata in baka sani ba sai ka basu wasu fasaroni waɗanda ba daidai ba shine amfanin yin karatu a gaban malami in ba haka ba sai ka shiga cikin da'irar su fa'arcin ma'ana a sana naktar <laughs> amma me yasa aka ce al'ajam a nan da al'arab su arab su larabawa suna da wasu siffofi da suka siffanta da su daga cikin irin waɗannan sifofin akwai annahwa annahwa nahwa ita ce ta ji cewa wani in an taɓa shi ni aka taɓa saboda haka zan ba shi kariya shi yasa mai hamasa yake magana akan ɗaya daga cikin ƙabiloli da ƙabilu yake cewa shi ina ma da ɗan ƙabilar ƙabila abin ƙabilar su wane da wance ne saboda su mazaje ne suna da nahwa la yas'aluna akahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana su idan dan garin su ko dan kabilar su yayi kururuwa yace a taimake shi ba sa tsayawa su tambaye shi me ya faru sai dai su bige wancan in sun bige shi daga baya a zo a sasanta so la yas'aluna akahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana wannan ita ce nahwa larabawa suna da shahama da al'iba shahama yana jin cewa kafadarsa ya kamata ta girmi wannan kankantar sai sa wani yayi magana ko kallon shi wani balarabe da yi saboda yana ganin ya sako ya kula shi ai kafadar ta zube mun fahimta saboda me kula irin waɗannan zubar makai da mutunci ne ka nuna kana da lokacin su kenan to balarabe na gaskiya yana da sha'am yana da shahama sannan suna da irin wannan shahamar ita take sa su ji ba za su iya karya ba sai yasa laraban gaskiya ba zai karya ba A kan me to ina jin tsoron ka ne me yasa zan masa karya duk abin da za ta faru duk abin da zai faru ya faru mana to sai yasa suke da wannan da sitkul hadi amana da makamantansu to irin waɗannan su ne so da yawa ake nufi siffofin da za ka jin an ambaci al'ajam mukabil al'arab sannan daga cikin irin waɗannan siffofin ba su yadda su karɓi ƙasƙanci a kan wani romo ko mun kimarsa ko mun darajarsa lalib da niyya duk abin da zai tozarta su ya wulakanta su sun yadda su haƙura da shi duka wani yana cin ma'ana in ka ji an ce al'arab to su kuma maguzawa al'ajam kishiyoyinsu a nan ko kuma waɗanda ba su da asali waɗanda ba su fito daga wani tsatso mai tsarki ba su ba su da wani image da suke protecting ba su da wata martaba da suke karewa saboda aka sun yadda su zubar da a kan naira talatin naira ɗari biyar naira dubu ɗaya amma wanda yake ɗa ne cikakke to bai da eh, eh, abin nan farashin shi ya wuce a taya malam ya ce akhbarana ibrahim malamin ibrahim eh, ibn al-haytham annafi daga malaminsa abu ma'mar abu ma'mar shine isma'il ibn ibrahim al-hudali al-harawi al-baghdadi daga malaminsa sufyan daga zuhuri wani sufyan na me yasa kace ce sauri na an abi salama abu salama daga abu salama abu salama shine abu salama ibn abdurrahman az-zuhri yake cewa laura fattu bibni abbas da na yi haƙuri na yi abin da ya kamata in yi in siffanta da shi a matsayina na ɗalibi lokacin da na je makarantar ibn abbas la asabtu minhu A ilma da na samu karatu mai yawa a wajen ibn abbas me yake nufi shi ma bai siffanta da haƙuri da ya kamata ya siffanta da shi ba malam yace haddathana ahmad ibn sahal al-ashnani daga malamin sa husain ibn ali ibn al-aswad daga malamin sa yahya ibn adam daga sharik daga lay bin sa'ad daga mujahid ibn jabr al-makki a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala atiyu Allah wa atiyu rasula wa ulil amri minkum yace yani al-fuqaha wal ulama me yake nufi da yani al-fuqaha da al-ulama fasara ne wace jumla wa ulil amri minkum amma biyayya ga ulul amr idan ka ɗauka cewa malamai da masana ake nufi dole ne ta zama fi itsar ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa shinge na farko a sami biyayya a sami umarnin nasu yayi daidai da umarnin Allah da manzon tsira sallallahu alaihi to sai su umarni da shi sai a ce sami'na wa ata'na sannan kuma wannan jumlar tana fa'idantar da cewa asalin malaman na kirki na alkhairi asali ma ba sa umarni ya zama ya fita daga biyayya ga Allah da manzansa shi yasa aka fara girki biyayya ga Allah biyayya ga manzon tsira sannan ulil amma wanda ake nufi da a ah, nan a fassarar ah, mujahid cewa ah, malamai ake nufi wasu yacin malamai sun tafi akan cewa ulil amur a nan ana nufin eh, masu eh, jagoranci ta fannin mulki to amma sai dai eh, akwai wata wasu ulul amr da suka zo a qur'ani wanda kuma ana nufin malamai mai walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum wanda kaga kai tsaye wannan babu sabani ana nufin malamai ne wallahu ta'ala a'la wa malam yace haddathana yahya ibn adam daga malamin sa mufaddal bin muhallal daga malamin sa daga malamin sa ibrahim mithlahu ma'ana an samu mutaba'a kenan ga wannan asar din na mujahid ibn jabr al-makki wannan asar din na mujahid tafsiri ne da ya fito daga wajen shi na ma'anar ƙulin amr kuma ko shakka babu ɗaukan tafsirin majabata shi ya kamata a gabatar akan tafsirin waɗanda suka biyo bayansu tunda maganar mujahid kusancinta zuwa ga manzan rahama sallallahu alaihi kusanci ne da ba za ka kwatanta maganar ba da kusancin wanda ya biyo bayansa sai dai idan wata fassara ta zo daga ɗaya daga cikin magabata ya kasance ga fassara sahihiya ingantacciya sai aka samu wata fassara wacce yusta su biha za a iya haskakuwa da ita sannan babu cin karo da fassara ta biyu babu laifi idan an yi istinafi in an ɗauke ta musamman musamman idan makamin ko mawukifin ya yi daidai da wani matsayin da ake so a kafa hujja a kan wata matsala kuma ana neman mata dalili mun fahimta amma idan akwai cin karo to ko shakka babu ba a istinbazi ko a fitar da wata fasara bayan samuwar kyakkyawa ingantacciya nagartacciyar fasara. daga magabata saboda yanayin lokaci sai mu dasa aya a nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abin muka saurara abin da muka yi kuskure kuma ya mana gafara ya mana afuwa ya canza mana da shi zuwa lada da alkhairai da albarkar duniya da lahira Allah muke roƙonka ka tsabtace zukatanmu ka yarda da mu ka yarda da ayyukanmu taimaki zuwa ka taimaki zukatanmu zuwa ga a kan binka da yi maka biyayya ka cire rabon shaidan a cikin zukatanmu da tunaninmu da rayuwarmu gaba ɗaya allahumma ina nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika min nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن zuran زورا أو ننشا فجورا برحمتك يا أرحم rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اقسم لنا بخير واجعل أواقب أمورنا إلى خير اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأجناد القلب وارزقنا شهوة روية من يده الشريفة لا نضمع بعدها أبدا نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من نار وعذابها اللهم يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وظلم الظالمين وبغي الباغين وعدوان المعتدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين وعين العائن ومكر الماكرين وخبث الخبيثين وشعوذة المشعوذين يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم أعني أنصار الظلمة عنا اللهم لا تجعل لظالم علينا يدا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا في جوك وبرك وبحرك يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحم اللهم واغفر اللهم آه، لجميع مشايخنا وعلمائنا وذوينا وذوي قراباتنا ورحمنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا وإلهنا وخالقنا ليس لنا إله غيرك نرجوه فنعبده اللهم فتقبل منا وأعف وأعطنا سولنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اذكر مجلسنا هذا عندك اللهم اذكر مجلسنا هذا عندك اللهم اذكر مجلسنا هذا عندك يا سميع يا قريب يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا سميع يا قريب يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين